bismillah Allah 'yan uwa ya rahim zame mini garkuwa hira da salatin annaba annaba haske budar rayuwa alihi da sahabu da ƴan uwa su ne jigon ma a rayuwa masarautar dala nake faɗi ita ce jigon ma a rayuwa jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na juyin Shirin da ya saba zuwa muku daga gidan rediyon Dala FM muryar zamani a yi sauraro lafiya. Wallahi al’azimu so ne kamar duka. Wallahi da sai na shi. kai yanzu ɗin ma da dama kana ciki kai ma masu neman sarautar nan kai dai si ma wannan abin ka yadda da su oh shikenan sun haɗa da a a tsaya gani ne ana magana an ce kai ma da baka samu da ban samu ba kai ma din za iya kokarin yadda za a samu ma da ma kana neman sarautar Ne ba za su faɗa ba dan su ƙara ƙulla mani da kai ba a so mu haɗa kanmu gaskiya ne gaskiya a to yanzu in haka ne ina neman abin ma da tsallake ta tafi ba ba zan iya faɗa sunan nan ba. To, in haka ne ta tsallake ni ta tafi ɓaɓara? Haɗa ni suka sosai da kai. A haka ne ma? ka yafe ni. Ka yafa wallahi da ƙullata ka ne a zuciyata. Ai ga abu nan a zahiri ran kai daɗi. Ya aka yi haka me ya faru? Allah ya taimake ka sa'an ce ɗan majaran kai daɗi. An ambaci sunana. Eh. da ni da bagwarawa ya fi dacewa tsakani da Allah. Kai ne mana. To kuma da yasa ba abin ba. Eh, to ai bai kamata a bakan ba dama. To a misali yanzu da a da. Ita sarauta ba a mata misali dan mace. Ranka kai daɗe ba wai misali nake ba. Ayu akwai maganganun da kake karshen ta mala'ikun rahama suna kusa kana tofawa sai sai ya tabbata. Yanzu na ce kai ya kamata a bawa suka ce amun ka zo karɓa. To yaushe za a ce amun bayan Allah ya tabbatar da wanda yake so. Kuma sun yi mana manaƙisa. Allah. Allah Allah ya wadarin wambai Allah ya wadarin wambai azzalimin mutum ne ba mutunci a lamarin wai da mun tunda can hada mu ake da kai a'a yanzu zan ji zancen ne ya za hadan da kai dan maji yanzu dai kai nazari tunda kai mai ilimin addinin musulunci ne gangaren ne dan killori gaskiya ne gaskiya ne dan maji wambai mm. liman mm. Mm. waziri kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un macuta ne Wayo. Ka san menene bakin ciki na dan maji? To. Wai mutanen nan saboda bakin hali da bakin ciki da mu samu gwara ta bar yankin mu ta koma wa'ancan. Ka zahiri dai ka gani da idananka da kunnanka kuma ka ji. Na gani gashi. A ba fa da matsala. Ba wata matsala sun gama abu mai matsalan mai dan maji me za a yi ba. Ka saurare ni. In ka kalle su. ta biya. In ka kalle su kowa jikinsa ya sanyi. To sun san ai ba su kyauta mun ba. Su ma ba haka suka so ba. ko Allah kaka gaya mu wannan da wallahi billahi allazi rahmanu bisu so ba haka me yasa ka faɗa haka to ga zahiri kana jifa mai girma wanda ya ce za mu koma gwan rasda in sun koma me zai musu bayan ya tabbatar akwai wata abu da nake tunani wancan mm. shi mataimaki na musamman na rasdan mm. dan bagwara ne fa mutumin da kana jin hausa sama ba fita take ba wallahi ba zan ce zan ba rantsuwa ba amma mutumin bagwarawa ne daga nan ya zo garin nan ka je kuma ka bincika ka yani na yi bincike a kansa to na yi na gama komai dan maji me yasa baka gaya mun da wuri ba mu san makola a nan gurin tun ba yau ba nake so in yi wannan magana ni kuma nake bin ta wata dan me zaka bi ta kai ta ka ba har mana a tsage ta shi na so in yi ashe yafi karfi na shi lima waya sun wannan mutumin yana da alaƙa da 'yancin mutanen? To kaga yanzu lima ne mai laifi tun da ya fi mu sani. sai ka kirawo limawa sai ku zauna sai gaya ma ina aka kwana ina aka tashi mu da turba sai mu da shi ba limawa zai ga abin da zai ga abin da nake so kala ah. ba zai ga ku ba sai su sake shi wallahi ba shine wakilin ma'azar san din ba bai kokarin da ya kamata a yi yayi ya daki da wannan abin tukan ya zo ba in kira shi in zo in na gan shi a gidan nan masirar sa yayi mugun ɓaci ya tuba dan kar ka yi mamatu ba zan ci mutuncin ka dan maje ba na son wannan kalmar ta ƙara tuba ka ce za ka tuba a wajena an riga an gama a biya ƙari dan majin me mafita akan wannan abin da yake a ƙasa yanzu ni shi nake nema kawai ba wani mahaluki ko wani ɗa da aka haife shi da wai zai zo in zauna in tattauna da shi ba ya gaya min wani irin mataki za mu ɗauka akan wannan ba me zami akan wannan cin mutuncin da aka yi mana ni dai ina numfashi ina motsi ina salloli guda biyar ina azumi ƙarya ne ina doron masa wata birnin da wani gware ya zo a kusa ne zaune. Kai, gaskiya wato ni lamarin kiya kuma yana bani mamaki wallahi. Wai ya za ki takura min akan wancan magana ne, na ce a dakata tukunna ba yanzu ba. To, ai ni da mai unguwa, wannan magana ita ta sa na kirawo ka, saboda na ji shiru, ka ga randunan su lallan nan. an same su ga su ka ka tabbatar min an same su haka ya gama wani abu a ciki to amma mai unguwa waccan magana da ne maka idan ba za ta yiwu ba a raba silallan nan a bani ka suna mana maganar raban salalla a raba salalla ya da ni da ke aka ba salalla ya za ki wancan ma da na san miki dan ki tafi ne haba haba mai unguwa kayan Allah ai na annabi ne a tunani na da abin da aka ba ka ai an bani ko Ai kayan Allah na annabi ne mai unguwa ni da kai fa mun riga mun zama ɗaya. A'a, a'a ya kuma wai kin manta a ki irin gonakin da na sayar a tun sanda muna bagwara? Ka bar magana na mai unguwa. Abin da ya faru ai ya riga ya shiga yanzu ko ba ga arziki na yana hararan mu ba? Yanzu abin da yake gaba shi ake tunawa. Kuma mai unguwa da kake abin ka kasan inda rana za ta faɗi? Mun kusa mu zama faɗaya. Ah, ya kumbo. Ina jin ka mai unguwa. Maganar mun zama ɗaya gaskiya bata taso ba. wancan rabo dai da ne na baki rabonki saboda haka abin da kika samu kenan ta ina ka bani raguna mai unguwa sai fa da na ce maka in koma gida in ɗauko buhu ka ce a'a in ka gefen zani na ka zuban su lallan nan kuma su lallan nan da ka bani fa ko gona ɗaya fa ba zai sai min ban fa mai unguwa fa ka tuna fa ya kumbo da kike maganar gona wani ma neman yadda zai ya samu yauna ma gayauna ma ya nema ya rasa to ke gashi kin samu ran eh, kin samu salalla ha a gefen gyauto na zuba miki salalla na ga mai unguwa duk zancen tona tona bai taso ba ni ka san abin da nake so da kai ni yanzu mm. mu ture zancen salallan nan To yauwa ko fa A dawo kan son zancen maganar A dawo kan maganar mu ta ainihi mai unguwa ka ni ba. yakumbu na gaya miki ke zabi da magana saratu ni fa ba na son magana saratu aiwa ike zancen saratu magana saratu fa ta riga ta shige yawwa haba ta shige fa ana maka magana uwa saratu kana zancen ah. saratu magana ta fa nake maka unguwa ah. jibi jujuya ka ganni fa unguwa ta dawo ne ba ta rasu ba ita wa din ita uwa saratu ni nake maka magana ah. ya kumba nake maka mai unguwa Yakumba Maganar Yakumba nake maka mai unguwa, mm. ka ganni nufa mai unguwa, har yanzu fa ina nan, ina nan ba abin da i canja mai unguwa. Ka dai duba da kyau ka yi tunani mai unguwa. Ka ga maganar nan mu rufa junan mu asiri. Ka san ni na san ka mai unguwa. Wato, hmm, ta yaro kyau take ba ta karko. Yakumbo, mata na nake jiye miki. Kai, kin ga in ba abin da nake ji a matan ka zan iya da su ba wani karan mu karan ku da in ba wani karan mu um uh, yakubu karbi wa'annan salallan uh, bayan almuru eh. insha Allah zan da sai mu dora eh, daga inda muka eh, tsaya ko yawa mm. mai an mm. ban kuɗi ka daina kirga mu ya kun ka daina kirga da kai ba mun riga mun zama kirga me mun zaka ba to to shikenan to kenan. abu da nan gaba ma zaka dinga cewa in kwasa da kaina to tunda dai ta tafi wannan baiwa Allah dai nufanta dai abin nan dai to amma dai za mu duba dai mu gani mataimakin razan magana ce nake so mi da kai mai mahimmanci kuma mai ma'ana duk da dai na san hausar taka ba irin tamu ce bari amma za ka fahimci ne da ya kamata exactly to wannan dai abu kai ka san me kake cewa amma dai bari mu ci gaba haka abin da nake so in ɗora ka akan layi shine anan idan ba ka manta ba kakanka na gurin uwa na bagwarawa ne kana da alaka da bagwarawa ta yadda ba ka tsammani wannan gaskiya maganan ka haka yake amma ina so na san how did you get to know of all this ya kai ka san wannan alaka nawa <laughs> wakilin resident idan ka dubi yanayi na ka san aini din ba yaro bane exactly kuma ka san shekaru na sun kai in san tarihinka. Hmm. kuma kar ka yi mamaki ka dinga tambaya ta ya ma aka yi na san ka zan iya baka bayanin da ya fi wannan sai ka ɗauka ma kamar bincike nake a kanka. oh really to akwai na ɓangaren kucan ɓagarawa mai unguwa ya fito neman sarautar nan kuma sunansa yana cikin jadawalin suna mutum uku ɗin nan da aka rubuta aka kai wa to wannan da amma da kaji ranka ya daɗe to wannan shine yadda aka yi har aka samu damar rubuta waccan hulama da aka ce bagwarawa su ne za su karɓi mulki amma je ah, wa sunansa shi wannan ɗin me kai ne gwangwazon ne ko wa ya sunan naka eh, gwarzo ko gwarzo ya tashi ya je ya je musallame shi gwarzo hmm? muna matuƙar godiya da ƙauna da aka nuna mana ba ma godiya ba ma godiya ba za mu godiya ba mutumin da ya zo baka wannan labarin munafiki ne shi ma Allah ai na yi sani haɗawa yake na a ah! in ba haɗawa ba da shi aka kulle ƙyaure aka yi hakan to yanzu me me me me motsin gaba ranka yaɗe mu je bayan sallah almuru mu dawo mu ɗora yayi amma ce ta same ka mm. ka kai shi shi shi shi shi ya sunan nasa ɗarimi ba ɗarimi kuma yana ruwa na don ɗarimi eh, shi mataimaki na ya wato mataimakin resident ɗin eh. kai da yake gaya man haka wansu ne ya aka yi san suna da alaƙa. Ah, ran keɓe. ba na gaya ma suna da alaƙa ba wata alaƙa faɗin ji alaƙar da ce me ce ranka ya daɗe sai ci gaba da cewa in dai har kana so mulki ya koma hannun ɓagwarawa to ga dama saboda kar ka manta akwai yarjejeniya tsakanin birnin dala da ɓagwarawa akan idan birnin dala ta sarauta idan aka samu wani juyin juya halin ɓagwara ma za su sarauta to amma birnin dala saboda ta fi ku ƙarfin tasirin izza dukiya da arziki da duk wasu masu faɗa aji suka danne muku wannan haƙin ku. gaskiya ne wannan maganganu da kake faɗa yawwa wakilin rasdan wannan gaskiya ne kuma wakilin rasdan hmm na tare da kai wannan mulki naku da kuke yi ba fa irin na na sarauta ba ne ba ku naku wa'adi gare shi ya ƙare exactly shi kuma na sarauta sai ka mutu to wannan dama ce ta samu a gare ka hmm. ka san duk yadda za ka yi ka yi mai yiwa hmm. mulkin nan ya koma hannun bakwarawa saboda wannan dama ce a gare ka kuna gama wannan tsare-tsaren naku na turawa kuna gama wa adon kai na cika kaga idan kai haka sarautar nan ta koma hannun bagwarawa hmm. to dole hmm. tabbas tilas sai ka yi sarauta kai ma yanzu misali anan yanzu ba kai ne mataimakin resident ba exactly ni ne to sarkin ma idan kai hanyar ya zama sarkin to kai za ka zama mataimakin sarkin wataƙila faɗakka ma sai ta fi faɗarsa kaga ka zama tucewa daga sarki sai kai. Interesting. Wannan abu ya burge ni wannan magana sai dai kuma ka san sha'anin nan naku I don't know much about it. ban fahimci wasu abubuwa a kai ba amma me kuke gani ya kamata ya yi tunani a yi. kana son sarauta sosai har cikin ranka of course why not ka kamanta fa babata ta gada ni ma dole ina so mana to alhamdulillah yanzu abin da za ka yi anan ba masarauta ta ka sunayen mutum uku ba waɗanda za a zaɓa su zama sarki ba haka wannan yake ainihi suka fara kawowa sannan na kaiwa resident shi ma ya gani to a waɗannan mutum uku hmm. da ka gani kun tattauna da resident ya faɗa ma wa za a ba wa sarautar birnin dala? Yes, ya faɗa min za a ba don ma'aje shi za a ba wannan sarauta. To, shawarar da nake so in baka a nan, ka bugo holama guda biyu. Ɗaya da sunan ɗan maji, ɗaya da sunan Nasiru mai unguwa na bagwarawa. Idan ka je gaban Rizdan, sai ka miƙa masa mai sunan Nasiru. Idan har Rizdan ya buga wannan hatimu, to kar ka sake ka kai. ka neme ni ni na san yadda za a aka ba amma da kaji ranka ya daɗe to wannan shine yadda aka yi har aka samu damar rubuta waccan hulama da aka ce bagwarawa su ne za su karɓi mulki amma ji wa ya wa sunansa shi wannan ɗin me kai ne gwangwazon ne ko wa ya sunan naka eh, gwarzo ko gwarzo ya tashi ya je ya je mu sallame shi wurin muna matuƙar godiya da ƙauna da aka nuna mana ba ma godiya ba ma godiya ba za mu godiya ba mutumin da ya zo baka wannan labarin munafiki ne shi ma Allah ai na yi sani haɗawa yake na a ah! in ba haɗawa ba da shi aka kulle kyaure aka yi hakan to yanzu me me me me motsin gaba ranka ya mu je bayan sallah almuru mu dawo mu ɗora yayi dalai kwan Allah, dalai kwan Allah.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 masarauta ce gurin yan uwa mulki ga iko tala sun ta kwarjini ga haiba mai dawa kai tari noma ga kiwo mai silken yaƙi da barare tari mai takobi da mashi